من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddima al-izziya lil jama'ati al-ashariyya littafin Iziyya wanda yake bayani dangane da ayyuka na fiqhu wanda ya wallafa littafin shine Abul Hasan Ali al-Maliki al-Shazili fi mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala idan ba manta ba jiya mun tsaya a ƙarshen bayani dangane da ladubba wanda ya kamata a kiyaye yayin da ake kiran sallah a yau za mu taki daga inda mala yake cewa wa yusarraku fil mu'azzin an sharɗanta ga mai kiran sallah shurutu sihatin wa shurutu kamalin akwai sharuɗa na inganci akwai sharuɗa na kamala wa shurutu siha sharuɗa na ingancin kiran sallah an yakuna musliman mai kiran sallah ya kasance musulmi ba yadda za a yi kafiri ya yi kiran sallah ya zama kuma karbebbe biya wajen Allah zakaran namiji mace ba ta kiran sallah saboda ita na bukatan ta rinka rumɗe muryarta. saboda aka kiran sallah ba na mace bane sannan kuma baligan sharaɗi ne ya zama baligi amma waɗansu malamai sun ce ko da yaron da bai balaga ba mai hankali wanda za a iya baki limanci ya ja sallah to ya halatta wato ya yi kiran sallah kuma kiran sallansa karɓaɓɓe ne to kaga na Allah samu targaɗe sana akilan mai hankali ba da za a yi mahaukaci ya kiran sallah eh, ya zama rudu kenan wannan kenan wa shurutul kamali shar'a na ainihin kamalan kiran sallah shine an yakuna adilan wato mai kiran sallah ya kasance adili wannan akwai kamala amma ba adili ba ne to akwai matsala eh akwai tangarɗa din yana iya yiwa yana kwala kiran sallah sai ce ah ni kaman muryan wani nake ji sai ya sake kwalawa ce ɓarawo eh saboda ya san satan da ya yi to ya kaga ba daɗi wanda zai ce a to ba mamaki limamin ma ɓarawo ne tun da ladanin sa ɓarawo ne ko wani abu makamacin wannan a arifan bil auqati wanda ya san lokacin sallah wasu malamai suka ce wannan sharadi ne na inganci duk wanda bai san lokacin sallah ba bai halatta ya kiran sallah ba saboda zai yi kiran sallah lokaci bai yi ba saboda haka abin ba gado ba ne ilimi ne fayyitan murya wannan ma ba dole ba ne domin saboda amfanin murya mai ƙarfi yawan waɗanda za su yi haida ma mai wannan kiran sallah ranar takin alkiyama saboda haka yin baya da murya haka yake nan kamar yanzu kakanninmu na da wani baya da murya sai zo sai ya yi kiran sallah in kuka hana shi kuma duk sai ya dama garin da daya mun gani a baya saboda haka dole a kyale su wani lokaci ban yana kiran sallan mutum fa yana ban daki ba zai ji ba amma dai dole ku kyale ki haka saboda ya yi kaka gida to a samu sayi mai murya sannan mutahiran wanda yake da alola wasu malamai kuma suka ce tsarki tunda zai ambaci sunan Allah to kaga bai dace ya ambaci sunan Allah ba tare da tsarki ba sai dai kuma wannan ya gwada duk mutumin da bai da alola zai iya yin kiran sallah tun da ba sallan za a yi ba daga baya kuma sai alolansa ya ta da ikama a shiga sallah ƙwa'iman kiran sallah ana yi a tsaye ne sai dai yana da lalura yanzu kamar wanda aka naɗa kila don yana da lalura to shi kenan sai ya samu sa kujera ya zauna amma inda ba haka ba zai yake kiran sallah eh, ba zaune ba mustaqbil alqibla yana mai al alqibla kiran sallan da yake kenan haka ma magabata suka yi illa li isma'il sai dai wajen jiyarwa yayin da zai jiyar zai juya yaminan wa shimala domin haka aka ga masu kiran ah, masu kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke yi za su juya hagun da dama sai yanzu da yake akwai lasifika za a juya hagun da dama wasu malamai suka ce za a juya hagun da dama eh, don a saba da haka sun yana iya yiwa kana yi da lasirukan sai a dauke wuta ko kuma yin inji ne sai ya mutu to kai kuma juya juyawa gefe da gefe ko da ke mafi yawa ana kiran sallah ne cikin masallaci an dauke wuta kuma ya za a yi eh ladan sai ka zura bakin ka window tun da ya gaya cikin masallaci ba za a ji ba eh, dalilin fadda da sa ake yin kiran sallah a waje kenan saboda za a yi babu lafika sai sai kiran sallah a waje gwargwadon muryar mutum wato gwargwadon nisan inda kiran sallansa wato za ta ji sannan kuma wa Allah ya kuna ka sallah tilka sala allati azana laha kare ya kasance yayi sallah na ainihin sallan da ya mutu kiran sallah sau mutane za su yi sallah ya ce bari muku kiran sallah saboda tsabar rigima ko da baba kere sai muku kiran sallah shi kenan ya kama hanya ya tafi abinsa ko kuma ku nemi ta tada ya kama ku yi sallah to an fi son sallan da ka kiraye ta to za a yi sallan tare da kai to za ka waɗansu ƙasashe da suke ɗiban ladanai suna biyan su albashi duka ma ne na ganin kamar ba sa sallah wasu ƙasashe da muka je idan mutum ya zo ya kiran sallah a masallaci zai buɗe kiran sallah ya gyaggyara abin nan sai ta biya abinsa eh, idan ka zo sai ga duk an tattaki za a kika sallah shi limamin ne yake daidai lafisa sai ta da ikama yi ta da ikama sai ya wuce sai ce a gyara su in yi sallama kafin a gama watsewa sai ga ladanin da ya kira sallan ya dawo sai ya zo ya tattara sai ya kulle masallaci kuma sai lokacin da ya sallah eh. sai saboda dama aikinsa kenan haka kamar mai sharan hanya ne ko kuma kai ma sun da aka dauke ka ofis da dama daga cikin cleaners da ake daukar sa ofis waɗansu ba yan cuwa-cuwa bane suna aikin ne kuma ba biya ku albaki ba ku zo kuna ta guna-guni shi yasa ba mai cin bulus kamar ma'aikacin gwamnati ba mai cin bulus kamar ma'aikacin gwamnati na faɗa na sake wani. ko ya yi yajin aiki za a baki albaki ko bai cika lokaci ba za a biya ki albashi amma kai dan kasuwa kai yajin aiki kai za ka kwala don ba ka yi sa'a ba wallahi sai dai a ga yan sanda a gidanka suna neman ka sannan kuma in ba ka fita da wuri ba kowane mai harkar kasuwanci ya san lokacin da aka fi ciniki lokacin da zai fi kulawa in baka fita a lokacin ba kai za ka yi hasara wancan ko gwamnati ce take hasara dama za a ce kudin banza ne yasa kullum ma'aikata suke kan wahala za kan minimum wage an gagara daidaitawa kuma ko an ƙara albaki dubu talatin ma'aikata ba gyara halinku za su yi ba kuma ba gwamnatin da za ta zo ta gamsar da ma'aikata babu wallahi ma'aikata maganin su sai Allah amma da yake shugabannin su ma ba sai suke tafiya ba ke za Allah yake haɗa su da ire su. yanzu ko wanda ya yi ritaya ne inda wani ma kafin ya yi ritaya sai da ya gama ciwaciwon duk da zai da ya yi ritaya 25 bai ji alafi na kudin fai ya rinka surutu kenan yana kara da guguwa yana magana wani kuma bayan ya yi ritaya bai shekara 35 ba ya yi ritaya sannan bayan ya yi ritaya duk wata ana ba ki kudi ya kara shekara wajen kusan arba'in ya ji mutuwa da wuri diversion ba kyauta doka ga ci gaba ne a ce an dauki ladanai ana biyan su albashi amma kuma ba ci gaba bane mutum ya je ki aikinsa kawai kiran sallan zai ba ruwansa da sallah ai kaga ba daidai bane ko da ma yana yi a wani masallaci a wani masallaci to ya za a yi postin ɗinsa masallacin da ba ya sallah a yana son a kawo fitina ce ya za in baka sallah masallaci bai kamata a yi postin ɗinka masallacin ba sai a yi postin ɗinka masallacin da ka yadda da limami ya fi sauki wannan ke, faslon sai wani fasali na musamman kama ta sunna wala yake ikama sunna ce sa yake ganin ko baka yi ta da ikama ba kana yi yin sallah haka su amma da ke cikin wannan shine yi karo da abinda annabi ya aikata a rayuwarsa ga kaf gabata nun babu sallan farillan da za a yi ba ta da ikama ba ko biya ce kuwa sai da aka tada ikama a zamanin annabi to shi yasa waɗansu malamai suke ganin kamar ikama a rage mata mazayinta a nan sai dai anan ce aukadu min al-azani tafi kiran sallah ta tafi kiran sallah muhimmanci litisaliha bi ce saboda haɗuwanta da sallah eh saboda haɗuwanta da sallah saboda ita tana manne da sallah wa in taraka ma bainahuma to basalatil iqama to fa mala yace in aka samu jinkiri tsakanin ta da kabbara shiga sallah da ainihin ikama ikama ta ɓaci wa tukni a sake ikama da aka ta da ikama sai liman ya ce a daidai da babu sai zuwa shiga ya ce kai ku bani hanya kai na baya kai na waje ya leka windo ko ya tsaya a bakin kofa ya ce duk a kigo bayan an ta da ikama ka samu minti biyar to ya su in a sake amma wasu malamai suka ce ba za su sake ba menene dalili suka ce wata rana ta da ya kama a zamanin annabi sai tuna bai wanka ba sai ce alari silikon ku jira ni annabi ya shiga gidansa tun da gidansa yana haɗe ne kamar yanzu a ce liman ne shi kenan ga kofin shiga gidansa sai shiga gidansa ka zan da yanzu za a yi wani ayin ka guna guni kenan yanzu yar kofan baya ma waɗansu sun je suna jira a waye ke kaje ka jira ne a can yar kofan baya ma ala guna guni wai sai ta yi kafin a hankara ya ki ga ni da gida na <laughs> yi zuwa mutane haka suke mutum yana zaune alun salun alun wallahi babu laifi a kansa da gangan zai dauka wa kansa laifi da kankan zai dauka wa kansa laifi wannan zama da ake a bakin hanya da gulmace-gulmace ba alheri ba ne ya sa mutane talauci ba zai bar nika su ba ya rinka nika su kenan duk surutun su ya fi neman su yawa da gulmace-gulmace da shiga karo ba shanu ya fi yawa kan neman su akan wahalar da suke yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga inda yake sallah kawai in ya shiga to zai shiga ɗakin nana aisha ne radiyallahu anha saboda haka karka ji an ce maka annabi ya ya ji yayi wanka ka dauka ko gidan yana tsallake ne ba tsallake yake ba yana kusa ne ya je yayi suna jiran ya je ya gama wankan sannan ya dawo sai ya zo kawai abin da yake ne ta da ne kawai masu zafin kai yanzu a yanzu da za a tare ya kama ce a larin silikon ba mamaki wani yanzu yanzu ba za mu jira shi ba ce da ma ba ta da kabbara ba sai na ibi wuce mana ka wuce kawai amma kai da kake maganan ka zo ka wuce mana in ka wuce shi kuma liman idan ya zawo zai ce to limancin na fasa kai tun da ka tsana ka ci gaba da tsana wallahi ba zai yi ba duk masu surutun nan da kuke gani ba abin da za su yi tabukawa wannan kenan don haka kun ga wannan dalili ne da yake gwada cewa yin aka tada ya kama za a yi minti biyar ko goma za a iya samun jinkiri amma dai ga abin da mala ke cewa Eh, ga abin da ya faɗa sabanin hadisin kenan wa kala ibn kinana man taraka amdan batala salatuhu ibn kinana yace duk wanda ya bar iqama da gangan sallarsa ta baki saboda iqama tana da muhimmanci ainu sai dai anan tunda malam tunda farko ya ce mana sunna ce in kun ga wannan ya gwada wajen ibn kinana wato iqama ta fi karfin sunna amma da yake malam ya ce sunna ne sai ya ce falle tiyasu shine an yutara ta alal itiyani biha abinda ya kamata shi ne a kiyaye a ringa da ya kawo kama da ya kamata a bata ba kuma abinda muke fada ne duk wanda ya barta ya bar sunan annabi ya bar karantar manzo Allah wala yutafahalu fi zalika kada mutun yayi wasa cikin wannan wa hadha fi haqqi rajuli wannan fa haƙin namiji ne wa amma almar'atu fal iqamatu fi haqqiha mustahabba eh mustahabba amma mace ta tada iqama mustahabbi ne sirran a ɓoye fa illam tukin fala isma alaiha idan ba ta yi kama ba babu laifi sai dai mu kuma abin da muke fada shine babu bambanci tsakanin namiji da mace ko mace da aka ce ta yi a ɓoye waye ba a so ya fi mijinta ɗanta to waye ba a so ya ya eh? wanda ba muharraminka ba yanzu mata da suke tare ya kama cikin gida kuna ji to me su me amfanin su yi a boye ko kuma masallaci suke zuwa suna zuwa masallaci ana yin sallah tare da su to shine sa malamai suka ce babu bambanci tsakanin ta da ikama tsakanin namiji da mace duk ɗaya ne sannan karatun sallah za ta yi a bayyane ba ta daga murya ba kai za ka zo ka gyara murya ya rabbi alamin amma ita ba za ta yi haka ba saboda karatun namiji da na mace da bambanci ita akwai natsuwa ya kamata a samu natsuwa da kuma saukin sauwake murya amma za ta yi karatunta a bayyane ka zan baka iya kira abu ma ka koya yanzu ga islamiyyar mata tun da aka kafa masallacin da islamiyyar mata har yanzu ana karatu ko ba ka bane amma islamiyyar maza fa ina ya eh, fara kamar abin kirki ina jin ajujuwa har guda biyu ne ko guda uku ne ko nawa ne aka bude guda biyar amma yanzu sun zama guda nawa duk sun watsi eh, wallahi saukin da ake samu shi ne wannan cafanin da Allah ya dora muku kuma zafi tun da hadisi ya tabbata alhumumu fi talabil ma'isha wannan buge-bugen da ake wajen neman cafa ne to akwai kurakuran da Allah zai kankare maka saboda wannan ko baka nemi gafara ba amma ba domin haka ba wallahi kun je lahira za ku sha wuya eh yanzu da mata ne yake musu karatun da sai sun cika masallacin sai dai kuma suka tashi shirga tsiya da eh, yanzu ma da naku sai dai addu'a Allah ya kyauta to don haka mace za ta yi karatu a bayyane tun da cikin gidan mijinta take amma a masallaci ne sai ta rage murya kwarai da gaske yana cikin yan uwanta mata take za ta iya daga muryanta tana cikin 'ya'yanta za ta daga muryanta in ba ta iya ba su gyara mata idan ta iya kuma su kwaikwaya wannan kenan wa lafazuha lafazin ikama nan mala ya kawo lafazi guda daya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ga Allahu akbar Allahu akbar shine sau biyu amma sauran daidai ne hayya ala sala hayya ala falah qad qamati sala nan ma ka guda daya zalikar kamati sala kad kamati sala illa al'iƙama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah an ce idan aka tada iƙama kamar yadda aka yi kiran sallah ba matsala babu matsala wa ma zakarna min ifradil iqama ma ada takbir abida muka ambata nan na ainihin kama bayan kabbara ma takbira haka ne Waya na sa aka sa ma takbiri eh ma ala takbiri anaka ko eh ma ala ka da kada gilas amma ni daga nan ma na gani wasalin a sama yake kana da gilas ba gani sosai ba ni da ba da gilas daga nesa na gani eh ko kuma daga mun da yan gani sosai ma adal takbira kai ma na taka ne eh ada wani lokaci ya zo ya wasali wa abinnan wasalin ƙasa wa ismin da ya zo bayan ada amma a nan ya zo da ainihin wasalin fata eh, yana nufin banda kabbara Allahu akubar, Allahu akubar, zinan da muka ambata hu musanna huwa al shi bibiyo ke yi shi ne zance mafi shahara to akwai karkamun ta salatu nan ma bibiyo ke yi فإن شفع فإن أنا هكذا فإن شفع غير التكبير هكذا kai naka mai haka sa <laughs> ya ki fada wato garan da su fa'in na kai ma naka haka ne saboda na ga nasa kamar tsohon bugu ne fa'in na ko fa'in Eh, fa inna shafa eh, alhali ba haka bane ni ma na abin da ya rubuta kenan fa in shafa'a ya kamata Gairar takbiri la tujzi'uhu al-iqama fa in shafa'a idan yayi bibiyu shine fa in shafa'a idan yayi bibiyu ya bibiyonta Gairar takbiri banda kabbara yace la tujzi'uhu al-iqama iqama ta yi ba Eh, ga masabar malikiya abinda mafiya yawa suka a kai kenan amma nan su ya tabbata kama ana iya yi biyu hmm. wala ya kallama fil ikama a ikama ba zai yi magana ba idan mutum yana cikin ikama ba zai yi magana ba a to an yi magana an kama wani shirgi daban hmm. wala ya ruddu alaman yi sallima alai duk wanda ya masa sallama ma ba zai mai da sallama ba kun san duk wanda aka masa sallama ya amsa sallama dole ne to kana cikin ikama sai wani ya zo ya maka sallama ba za ka amsa ba saboda ba za ka yanke ikaman ba ba a magana koma yadda sallama ne sai dai wal musalli mai sallama mukhayyarun yana da zabi baina an yaquma lis salati halal iqama aw ba'daha ko ka tashi kai salla a lokacin da ake tada ikama ko kuma bayan an kammala tada ikama wannan ya gwada kana yi ikama a zaune kenan ko kana yi ikama kana tafiya malamai suka ce amma dai ba daidai ba ne inda mutum shi kadai ne zai yi sallah sai ya zo ya tsaya tukuna sai zai tare ya kama ma ba mamaki bai gama kintsawa ba ba mamaki in baka gama kintsawa ba sai bayan ka kammala ya kama sannan ka kintsa wannan ba ku matsala sannan kuma masallacin da ake jin larin ya zo yana tare ya kama sai kuma kana zaune ka ga dama ka zauna a binka sai an kammala tare ya kama sannan kai ka taso amma kuma shi liman an baki yanci sai an gama ta da ikama din kana zai ce ta ko ka zo ka shiga sauku sai na zan tsaye wanka a sauku suna. in ba ka zan ta da ikama ba zan yi kafaran harama ba yi yayi amma dai an baka zaɓi kuma da ka yi have option eh, kana da zaɓi wannan kenan sai fasulun sai fasali na gaba shara'itu salati arba'atun sharudan sallah guda hudu ne wannan yana da sauki don saboda mun gabatar da wadansu a can baya taharatul khabasi tsarkin khabasi tsarkin khabasi shine tsarkin mai dauda an saubi barin tufa wal badani da jiki wal makani da wuri waɗannan wurare guda uku suna da muhimmanci yi domin su ne inda gaɓoɓin mai sallah suke shafa ko suke kogayya istida'an mani wajen fara sallah da kuma dawwama cikin sallah wato zaka fara sallah har ka kare kana da tsarki sannan inda zaka yi sallah na da tsarki tufafin kama yana da tsarki tunda a can bayan mun yi idan kana sallah sai najasa najasa sai ta fala a jikin tufanka ta ɓakko. aka ce sallah ta ɓace? Hmm, sai dai wanda bai ta kara ya karya ba wa taharatul hadasi sai tsarkin kare shi ma ibtida'an wa dawama farawa da karewa min kulli salatin a kowace sallah za ta ruku'in wa sujudin wa gairiha sallan da take da ruku'a da sujada da sauran waɗansu abubuwa to shine malamai suka ce wato banda sallan gawa kenan tun sallan gawa ba ta da ruku ba ta da sujada eh sallan gawa wato ba lalle a a waje mai tsarki ba ba lalle ka yi da tufafi mai tsarki ba ba lalle ka yi da jikinka da tsarki ba eh ba haka ake nufi ba saboda aka hada sallan gawa wannan da yake za ta ruku'in wasu judin shine akwai gyara domin ka fassara haka to banda sallan gawa ke amma da yake kamar sujadan karatun Kur'ani. to kun ga wani bangare ne na sallah amma kuma ba sallan bace tunda sujada ce kawai wannan kenan wa satrul awra da kuma rufe al'aura ba za yi mutun ya sallah tsirara sai dai mun ba su da kaya Mun ba su da kaya kike nan sai su yi sallah tsirara limamin su yana zakiyan su sai eh. al'aura bi kasifin da abu mai kauri ba a son abu lafe-lafe ya sa waɗanda suke sa kaya lafe-lafe ke surata al'auransu in sun ji lahira za su yi bayani balle ma a ce mace bi musallafacin bi kasifin da fa mai ligo uku ayi galil mai kauri wa auratun rajuli al'auran ɗa namiji wanda ake so dole rufe ko ya zama dole ya rufe min hi ila rukubati daga ainihin cibinsa ne zuwa gwiwoyinsa wannan dole ya rufe wa auratul mar'atil hurra amma mace ita kuma al'auranta ma ajnabiyyin tare da wani mutum yami ubadaniha dukkan jikinta illa alwajha wal kaffain wal qadamain eh amma wal qadamain ka banda fiska da tafukan hannaye da kafafuwa saboda mace yin za ta yi sallah ai za ta yi ruku za ta yi sujada ta yi sujada ai tafin kafarsa zai fita ba dole ne sai ta rufe shi ba kuma kaga ba dole ne sai ta sanya safa ba ko babu safa za ta yi sallah da sai dai kuma a can da ya ambaci namiji ga alawuransa wannan abin da ya zama dole ya rufe kenan daga cibi zuwa gwiwa amma kuma namiji ya yi sallah haka kafaɗansa a waje makaruhi ya sa za ka yi sallah cikin gida ka ɗaura tawul ka rufe ka rufe cibinka ka rufe gwiwanka in za ka yi sallah to shi kenan ko gelen matan ka ɗauka ka yafa sun da cikin gida ne ka eh, yi zai ka ɗauki gelen matan ka ka abin nan amfanin ma babbar riga ne. nawa kan ka daura tv ka rufe zuwa gwiwa to gara ka sa gajeren wando wanda yake bai wuce rabin ainihin cinyanka ba kuma iyakacin ƙugunka ne kaga ka yana abin da zai ka dauki babbar riga ka sa saboda ka faɗan nan babu komai makaruhi ne hmm. na wasu ikbalul kibla sai kuma fiskantar alkibla dole ne mai sallah ya fuskanci alƙibla a sallan farilla ko a sallan nafila illa sai dai filkitali a lokacin yaƙi halatar haɗi lokacin da waje ya ruɗe in waje ya ruɗe to duk yadda ake haka za a yi aiwatar da sallah ana magana ana kabbara ana tsara ana sukuwa ana kallon gabas ana kallon sama ana kallon ƙasa to haka za a yi kan lokaci ya fita gara ya sallan haka ya sa lokaci ke da muhimmanci kun san irin wannan saboda munasaba shi yasa yake kawowa tun da har aka faɗi haka ko ma yaya ne ayi yi sallah wannan shi yake gwada duk wanda ya bar lokacin sallah ya fita da gangan to bayan ya fita don ya tashi ya biya a banza ne ya biya a banza ne da biya tun da an ce koma yayi ne inda da hankalinka to ka yi sallah tun kafin lokacin ta fita idan kana da wani wuziri mai tsarki na wabin na filati fi safari haka ma na fila a lokacin tafiya a tun bayan ce mana a littafin da makaranta bayan mutum zai sallar nafila da lafiyarsa da komai ya ga dama ya sallar nafila a zaune ko ba ka bane yana da rabin ladan wanda ya tafi ya tsaya to amma fuskantar alkibla kan a gida za ka yi nafila so sai ka kalli alkibla in ba haka ba babu amma in kana halin tafiya za ka yi sallar nafila a kan abin hawa a safarin mobi tafiya wanda ya halatta ba tafiya na 'yan kwallo ba almubihi lil kasar wanda ya halatta ya yi kasaru eh. ko da ke wasu malamai sun yi tawili sun ce kwallo sana'a ce ko ba sana'a ba ce akwai wanda suka mai da kwallo sana'a amma ka da nan samarin mu nan da suke yin kwallo suna bata lokacin su ne kawai kuma mafiya yawan su jahilai ne bayan jahilai ne ma kai mafiya yawan su dolaye ne mutum ya gagara cin jarabawansa shi kenan sai ya je ka bude kwallo haka zai zama katon banza sai ta girma kuma yana so ya ji daɗi yana son ya yi wala. amma akwai wanda suka mai da kwallo sana'a ce a ciki suke ci suke sha suke ɗaukan ɗawainiyar mutane da yawa su wasu suna bambantawa sai su je irin wanda samari suke zuwa su je su yi wannan ba ta lokacin kace watsa jini ne sai ce me yasa ba za ka yi gudu ba a kan ka zai kai ta shawa biya filin kwallo da menene kawai ka ka sa kayan gudu daga nan hannun gi kilomita nawa ne sai eh, kai ta yi zai ka gaji in ya zo tana bin ka inda ka je ka sare zai a dauko ka dawo da kai to amma kaga wanda ya mai da abin sana'a to shi kenan sai ya kiyaye ka'idodi kaman kowane mai sana'a ne akwai abin da yake haramun akwai abin da yake eh, halal to wanda yake halin tafiya tafiyan da ya halatta a yi kasaru a cikin talin rakibi ga wanda yake kan abin hawa aka ce wannan ko doki ne ko jaki ne ko alfadari ne ko mota ko keke ko babur ko jirgin kasa ko na ruwa ko na sama to ba dole ne ka kalli gaba zuwa. wannan kama ya haddasa lamfarilla eh, ya haddasa lamfarilla sai dai a zamanin annabi shi idan zai yi sallan farilla yakan sauka da kan abin hawansa amma in sallar nafila ce in ya kalli gaba sai ya kabbara to shikenan sai ya taba abin hawa duk inda ta fiskanta haka zai sallar nafila akan abin hawa amma baya sallar farilla to me yasa muka ambaci mota da jirgin ruwa da jirgin kasa da jirgin sama saboda ba kai ne direba ba ko ya zaya ba za zaya ba baka da yiko abin da yake yafi karfin kakan lokacin sallah ya fita to sai ka yi sallar maka wa man salla ila ghairi al-qibla duk wanda ya salla bai kalli al-qibla ba nasiyan da mantuwa falam ya'lam bai sani ba hatta faraga min salatihi har ya kammala sallan sa ada abadan yace har abada ya sake maimaita dun ganganci ne amma kuma ya ce lafiya ba gaskiya malamai sun ta kirki a wannan wuri saboda sun mutumin da ya tafi garin da ba nasu ba sai dai samu duk mutanen garin arna ne shi kadai ne musulmi ya zo zai yi sallah in ka ce musu gabar za su gwada maka is ne akwai kuma inda ka je in ka kalli is to ka ba da baya ne ma ɗakin ka ba eh, ai duk ɗan boko ya san haka to in ka tambaya ka ce gabar sai su nuna maka if idan ka ce alƙibla a ce what shi bai san alƙibla ba bai san ƙibla ba to sai ka doshi inda ka gaya maka sai sallah malamai suka ce ko daga baya ka gane cewa ta inda ka yi sallan nan akwai kuskure sallah ta yi sai dai idan da lokaci musu habi ne ka sake maimaitawa kuma kaga daga nan za ka ci gaba da gyara to sai ka manta mutumin da ya manta yana da uzuri a wajen Allah subhanahu wata'ala akwai uzuri sai dai idan ya kyafi haƙƙin wani shine in ka manta a lokacin ba za ka kama ka da laifi ba ko da ka mutu ba za ka kama ka da laifi ba amma in ka tuna kuma Allah zai kama ka da laifi sun sai ka biya kaba mutumin da zai karbi yaron kudi kun san mutane suna haka muna tafiya da kai kawai sai ka ce da Allah malam ba ni bakin ba ni yaron dubu biyu din nan sai na dauka na baka ba rubuta ba ni ba rubuta ba kuma babu shaida sai ka zo kullum sai ka zo karatu ka zauna a gabana ni kuma in na kalle ka muka hada ido biyu na kan tuna dubu biyun nan da na baka eh kai kuma wani lokaci sai ka tuna ka ce a ah, malam ku ya bani dubu biyu amma kawai sai ka make ka ci gaba da sauraron karatu to in ka mutu sai ka biya don akan dubu biyun nan sai a casa ka don da lokacin da ka tuna kamata ya kai kokari ka sauke wannan nauyi da yake kanka ko kana tunawa sai ka rubuta amma daga baya kuma ka zo ka ce ka manta to baka da hujja amma ka manta kada ni ina kallon dubu biyu ban maka magana ba sai kuma ka manta sai a lahira muka yi ktfs muka hadu na ce dubu biyu na to wannan sai dai Allah ya sasanta mu eh sai dai Allah ya sasanta mu amma kai ba za a kama ka da laifi ɗari bisa ɗari ba da sauki to kun ga mutum ya manta ya yi ta tafiya a haka da sauki to shi yasa da ka zo an gwada maka alkiblan sai ka manta balle ma mutum ya yi tafiya ya tafi waɗansu wurare musamman wurin da bai saba zuwa ba ko da waje ne aka ce maka ga alkibla wallahi in ka shiga daki sai ka rikice sai ka rikice ko kuma sai ka manta shada ina aka gwada maka to na sai ka yi sallah haka in ka yi sallah haka daga baya ka gane kuskure ba za ka sake mai mai sama ba sai dai mala ya ce dama waje a fi zalika kilafin akwai eh tunda da wannan littafi wani lokaci yakan kawo in ya kawo magana in akwai saɓanin zai fada wata rana kuma ba zai fada ba sai wuce a duka nan ya kawo akwai saɓani wa kaza in kana jahilan au amidan haka ma idan ya kasance jahili ko kuma da ganga to a nan ne aka ce in jahili ne bai samu wanda zai gwada masa ba shi ma da sauki yana da uzuri amma da gangan wannan kan ya shiga uku bai da sallah duk wanda ya kauce maliki bula da gangan bai da sallah wannan kenan sai faslo ra'idu salati farillan salla wannan kan zamu iya karantawa gurguje saboda mun yi bayanin kwatankwacin su a can baya eh farillan arba arba'ata akira goma sha hudu ne nan ya kawo su guda goma sha hudu can mun karanta sha biyar wani waje ma an ce bai kai haka ba wani waje ya fi haka to nan guda goma sha biyar ne ya ce al'ula farilla ta farko a cikin sallah ta kabiratul ihrami kabbaran harama Allahu akbar li kulli musallin ga kowani mai sallah Ake akin kana bin liman bai dauke maka kabaran harama ba kowa sai yayi wa lafzuha Allahu akbar min gairi ishba'il ba' ba tare da kosar da ba ba wani yazo zai ce Allahu akbar bo bai ba amma kaga Allah zaka kaura zaki Allah saboda sunan Allah ne idan da ba sunan Allah bane sai ka faɗe shi zalla Allah kamar yadda Hausawa suke faɗa don Hausa su ba sa kaurarawa Allah Allah kawai hmm, amma da larabci ana dan kaurarawa wala yujzi'u ghayruha malamai suka ce wani wannan kalma baya halatta ba zai taba yiwa ba Allahu a'zam Allahu a'az Allahu ajal Allahu akram sai dai Allahu akbar in kana yusinul arabiyya inda zai iya kalmar larabci inda zai iya kalmar larabci amma man la yusinuha amma wanda ba zai iya kalmar larabci ba saboda bakinsa yayi kata-kata da yaren su faqila aka ce yadkhulu bin niyya dun al ajamiyya zai shiga da niyya ba tare da yayin ajimancinsa ba kawai ya tsaya sai ya kudurta a cikin zuciyarsa Allah mai girma kawai sai ya shiga sallah wakila ka ce kullu bi lugatihi zai shiga da yarensa to wane ne zaka samu gashi yana jin yarensu amma kuma larabci yana masa wahala saboda yaren wani gatsau gatsau haka yake yadda ka san dutsen goge kafa jarawa kaji wa filatin yana cewa jarawa jarawa jarawa ko an gasawa ina jarawa ne kaga sun yi shiru sun ji nauyi to ai ba jari fi abinda ba zai iya fada ba shine kwa ne ba zai iya fada ba kwa kwa kuma akwai wadansu akwai wata kabila a kasan gane kuma ba su iya fadin kwa Eh. in ka ce masa ya ce ƙwala sai ya ce kala ƙwala Allah sai ya ce kala Allah ya sa wanda bai san yadda lahajar take ba maimakon Allah ya ce sai ce Allah ya auna eh. to kaga wannan yana da bunnan don abin ya cinye bakinsa ne ba zai iya faɗin wannan sannan akwai wanda shi kuma ja ne ba zai ce masa ja ba zai ce ga ga masu ha sai su ce a a din kuma su ce ha eh Allahu sai ce sai ce mai Allahu shi ma sai yana yi sabila dama ake bukata ne. mafiya yawan malamai suna cewa wajen kabbaran harama yana da sauki Allahu akbar dinna ko da mutum bai iya ba yayi ta maimaita ba in yana yi yana yi yana yi to gara ya fada da dan kuskuren a ciki akan yayi ajamanci yaren to yanzu inda an gasanci ne zaka ce Allahu akbar zaka yi kabbaran harama da an gasanci wane ne ba an gashe eh da zai faɗa mana mu ji eh da an gasanci to da sayan cifa la ya kuma ko za ka ba tun da ka zauna cikin su eh, to za ka ji ki wani irin gatsau ne hakan nan kamar da hausa ka zo ka ce za ka yi shiga sallah za ka yi kafaran harama ka ce Allah mai girma ya eh, yi saboda mun saba jin hausa ne yanzu balarabe ne kaje kace Allah mai girma zai ta kallon ka mai kafala shi bai ji abin da kafala ba hmm. to a dai yi kokari a koya ana yawan maimaitawa za a iya الثانية نبي النية كل نية fi يقصد shi ya kudurta cikin zuciyarsa zai shiga sallah al-mu'ayyana sallan da ya ayyana ta. sun saboda wannan shi yana goyon bayan cewa an ka zo ka ce na yi niyyar sallan azahar ka furta kenan ko muna ce ba a furtawa ba a furtawa ko da kudirin ne za ka yi ka kudurta cikin ka sallan azahar za ka yi sai dai an samu waktuwan tunani yanzu haka za a yi sallan yi shayi kawai sai ka yi niyyar sallan su ba kai har ka jiya a su din ma gaba daya kawai ka kudurta yi kenan zai yi ta tafiya haka da hmm, yawa kana da damuwa ne wa yakunu qasduhu muqarina li lafzi takbir saboda haka kudurinsa zai kasance yana gwamutse ne da kabbaran harama Allahu akbar a lokacin da kake kabbaran harama to a lokacin kake kudurta niyya Ya sa wasu malamai ma suke cewa mai iziya ma yana da fahimtar cewa ba a lafazi da niyya tunda an ce a gwamutsa da kabbaran harama to kuma ba zai yi kai magana guda biyu ba kana kabbaran harama kuma kana niyya cikin zuciyanka zai yi a sai dai ka kudurta wala yalzamuhu at-ta'arru eh at-ta'arrud fi niyyatihi li adadi rak'at saboda haka bai lazimce a cikin niyyarsa ya bijiro da yawan rakoyi ba a cikin zuciyanka cewa raka'a hudu zaka ya ba sai ka kudurta wannan ba a salisa farilla ta uku qira'atul fatiha karatun fatiha alal imami a bisa liman wal da mai sallah kaɗai, kadai kun ga wannan ya gwada wanda yake bin liman ga masabar malikiya ba sai ya karanta fatiha ba ko a bayyane ko a boye jizalin mm. mu jama alfaddi jizal mai digo don ka cire digon zai zama alfaddi mm. ai almunfaridi mai sallaki A rabi'a farilla ta hudu alkiyamu tsayuwa lil ihrami ga kabbaran harama wal qira'atil fatiha da kuma karatun fatiha amma wani wuri kowanne farilla ne mai cin gashin kansa na kabbara daban na karatun fatiha daban alkhamisa farilla ta biyar a ruku'u ruku'a wa kamaluhu mafi cikar ruku'u an hanya shine ya sunkuya bi haisu ya sauyi zaharu wa unukuhu ta inda bayansa da wuyansa za su daidaita wa yansibar kubataihi kuma gwiwoyinsa ya miƙar da su wa ya dau kafaihi alaihima ya sanya tafukansa a bisa gwiwoyinsa wa yudafi fi rajuli wato namiji zai buɗa mirfaƙaihi hannayensa an jambaihi gabarin ainihin kuifansa wala yana kai ra'asahu ba zai ainihin daga kansa ba zai sunkuyar ba bal yakunu zahruhu musawiyan bayan sa a daidaice to yana daga cikin advantage din littafin iziya shine hatta ruku'un ma ya fadi ga yadda za saboda haka namiji ana son ya buɗa to amma dan sun saba buɗawa to ko da suna cikin sahu ma sai su buɗa su ta album wa mutane ba daidai bane in kana sallah kai kadai ne zaka buɗa amma kana sallah cikin mutane sai kamar ne hannayenka a lokacin ruku a ko lokacin da ya kamata a lura da wannan wani kuma sai ka ji ya saka maka hannunsa in ka dan matsa sai ka ga hannun yana abin nan wato kai ka zama ka tanga kenan kana sallah kai wannan ganganci wannan kenan an fahimci daidai ta baya ko da wuya eh gwiwa kuma a miƙe saboda ya kafanka tana miƙe ne a lokacin da kai ruku kaga dan sunkuya wannan da ake kuskure kuma wannan hadisi ya tabbata ana son idan an daura maka ƙwariya ko kuma kwano to ba zai faɗi ba zai zuwa eh. wannan kenan a sadisa farilla ta kida a sujudu sujada wa sifatuhu sifan sujada an yumakkina makina jabhatahu wa an min al-ard shine ya samar da sa da hancinsa a bisa ƙasa ya sa duk wanda ya sujada da goshi bai sa hanci ba sujada ba ta cika ba akwai matsala haka ma an kasa hanci ba ka sa goshi ba sujada ba ta cika ba goshi da hanci abu guda ɗaya ne wa rukubatai ne da gwiwoyi guda biyu wa asabi alkadamai da yatsun kafafuwa guda biyu ake duk wanda ya sujada ya dauki kafansa ɗaya ɗora kan ɗaya to sujada ba ta cika ba ba haka yake yi ba duka yatsun kafafuwan sai sun taba kasa kamar yadda gwiwoyinka suka taba kasa ka taba ganin mutumin da ya sujada ya dauki gwiwansa da ya dora kan da zai yi amma kafa yana yi ko to kuskure ne asabi'a wa samina farilla ta bakwai da ta takwar an rafa umina ruku dagowa daga ruku'a wa sujudi da sujada eh mutum ya dago sosai ya mike in dai ba ciwon baya kake yi ba amma duk mutumin da bai miƙe gaba ɗaya ba ya tafi to bai dago ba kuma sallarsa ba ta yi ba a cikin sujada ko a cikin rukuwa in taraka huwa jabal i'ada shi yasa mala yace in ya bar dago wannan yadda ya kamata to wajibi ne ya sake maimaita sallah dun sallah ba ta yi ba a tafiya farilla ta tara aljulusu lissalam wato zama domin sallama kadar ma ya ta dilu fihi wa sallim wargwadon yadda zai daidaita ya sallama ai ba a sallama a tsaye in ka gwanda ya sallama a tsaye to bai da lafiya ne Ta hiyar ma tsaye to zama ake yi wannan zaman sallaman farilla ne kala kira na goma ta ta halil wato sallaman fita daga sallah wace ce sallaman fita daga sallah wa hiya salamu alaikum ita ce assalamu alaikum kawai saboda haka ya tabbata mutum ya assalamu alaikum eh, akwai hadisan da suka tabbatar da haka amma waɗanda suka fi yawa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya za kaga bai kamata ce wanda ya ce assalamu alaikum ya ce ma wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya sallarsa ba ta yi ba na waye ya kamata ce ba ta yi ba na wanda ya gaje ruwan sallama ta yi saboda haka duk wanda ya zo sallah ya ce assalamu alaikum sallarsa ta yi sai da yadda muke ganin ake assalamu alaikum eh, wato ya haɗa nan ya haɗa nan ya haɗe duka na'am wala yujzi'u ha. bai halatta yi wata wato kalman sallama assalamu alaikum salamun alaikum alaikum assalam bai yi ba assalamu alaikum walaisa alal imami wal fadli gairuha saboda haka liman da mai koyi da liman ba za su yi wani ba kun ga wannan kamar yana gwada ba za a yi sallama ta biyu ba halali wannan magana ba haka bane wa ammal ma'mum tofa shi ko mai koyi da liman fa yusallimuha an ne. a gefen dama assalamu alaikum kubala ta wajihi sannan ta gabansa ta fiskan ya assalamu alaikum waliman ya kafiru bi harrada ala ya mayar da sallama waliman thumma yusallimu ala yasarihi in kana alaihi ahadun sallan sai yayi sallama guda daya a gefen hagunan san akwai wani ya kafiru biha harrada wanda zai nufin harrada alaihi wato ya mai masa da sallama sai malamai suka ce to in haka ne akwai gyara gefen nan akwai wani gefen nan akwai wani gaba akwai liman liman ya yi sallama ya fita daga sallah kai ma ka ce assalamu alaikum sai ka sake kara guda daya ka biya liman kenan sai ka juya gefen dama kai guda daya ka biya wanda yake gefen dama kenan sai ka juya gefen a gudan akwai wani sai kai masa guda daya ka biya guda daya kenan sun zama nawa kudu kenan inda yadda malam ya faɗa ne to hudu za a yi ko kuma tun da liman yana gaban ka gane gefen dama gane gefen haguna to in ka zo za ka fita daga sallah sai ka yi assalamu alaikum sai ka cilla ta sama ka gaba ka yi makowa ba Allah ya kyauta to zace mafi inganci in za ka yi assalamu alaikum sallama ɗaya ake idan za ka yi biyu kuwa to sai dai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah kaga babu amma assalamu alaikum sai dai guda daya ba zai yi kai assalamu alaikum assalamu alaikum ba a biyu a gajeruwan nan ba a biyu to kun ga akwai magana kenan wannan wala abdalu fi taslimati raddi eh? Hmm. eh wannan ba lalle bane amma dai abinda aka ce juyawa eh amma hakan da hakan nan ba ce kai ba amma ana son ka juya ya kasance na bayanka sun ka kamar liman shi ana son ya juya idan ya yi sallama ta gefen dama wanda suke bayansa su ga fiskar sanar idan ya yi nan su ma su ga fiskar sanar abin da ake bukata shi yasa kai ma in ka taki haka ake so ka yi amma in ka koshi ya kai assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum ya koyi ba zai iya waiwayawa ba na'am wala abdalu fi taslimati raddi abinda yafi a sallaman mayarwa an takuna bi lafzi taslimati tahlil ya kasance da lafazin sallaman wato fita daga sallah assalamu alaikum mutum ya fita daga sallah to wanda zaka mayar masa kana yace Eh, salamun alaikum salamun alaikum kamar yadda ya faɗa hannu musahabi ne ka ce asalamu alaikum asalamu alaikum mu kuma muna cewa dukkan ma ba haka ya kamata yi ba wa yushtaratu kuma an sharɗanta an yalwiya bi salamatil kuru eh, bi eh? ya bi salamatin anan haka yasa bi salamihi أن ينوي بسلامه ينيا لسلم أنسى القروج من الصلاة على أحد القولين إيه؟ ولا يشترط أن ينوي بسلامة بسلامة القروج من الصلاة على أحد القولين كيف مكجارة بسلامه كيف fi salamati wannan ɗigo guda biyu na saman nan babu wato ai shardanta ya niyya da sallaman fita daga sallah da sallaman sa fita daga sallah ala ahadil qawlaini bisa ɗaya daga cikin zantuka guda biyu din nan ɗayan kuma ya ba sai kai niyya ba domin kowa abin da ya sani in kai kabbaran harma ka shiga sallah in kai sallama ka fita daga sallah ba haka bane shikenan al ne. waɗanda suke shahararru guda biyu wa muqabiluhu la budda min zalika dayan eh, wala wala yustaratu haka ne ko ba shartanta ba dayan kuma yake an shartanta. wa alayhi yaqsidu al-imam bi salamihi kaga akan haka liman zai niyya da sallama sa al-khuruj min as-salati ya fita daga sallah wa salama ala al-mala'ika yayi sallama mala'iku wal muqtadin bihi da waɗanda suke koyi da shi to wannan shi ma karin bayani ne sallama wa mala'iku da wanda suke koyi da kai wannan karin bayani ne abinda aka sani duk wanda ya sallama yayin da ya yi dadda sallah ya sallama fita daga sallah ba sallama ma wani bane ma Allah mutum yayi wa yaqsidu al-fadh amma mai sallah ki kadai zai yi nufi ne assalamu ala al-mala'ikati wato sallama wa mala'iku kawai eh shi ma wannan yayi sallama fita daga sallah ne al ashara na goma sha ɗaya aliti dalu daidaito filfasli bainal arkani ya rarrabe a tsakanin rukunai a saniya ashara na goma sha biyu a tsumanina na natsuwa fi arkani salati cikin rukunan sallah kulliha a dukanta kiyamiha wajen tsayuwa wa ruku'iha da wajen ruku'a wa sujudiha da wajen sujada wa raf'i minha da lagowa da gare ta wa baina sajadatayn da zama tsakanin sajada guda biyu wal baina bainahuma bambancin da ke tsakanin su wa bainal li'tidali da ainihin daidaito annal i'tidala fil qiyam daidaito wajen tsayuwa ne masalan intisabul qama shine wato kasusuwan mutum su tsaya yasa daidaituwa lokacin da ka zo ka tsaya shine zaka daidaita misalin haka kenan idan kai ruku'u kace sami Allahu liman hamida sai ka sake yin haka ko tumbinka ko kirjinka ya bayyana ina ba an gani amma in ka yi haka to sai dai tsufan ya maka yawa ko wajen neman kuɗi ma ba za ka miƙe ba don wajen neman kuɗi ka miƙe wajen sallah ba ka miƙe ba kana layin faikeniyar za ka dauki lokaci kana jiran abiya ka zo kanka ba za ka fita ba ko fitsari ba za ka je ba amma an zo sallah an tsawaita kana guna-guni ka za kai gyara ni ne misali to haka ma in ka yi sujada lokacin da ka ɗago daga sujada kasan za ka zauna to zaman nan diris ka ɗan miƙe yadda ƙashin bayan ka zai miƙe ya koma normal yadda yake to ki itidali saboda haka yanzu ni da na miƙe yadda nake wani sallah haka nake wa haka nake tsayawa amma inda za ka duba baya na za ka samu ya ɗan lankwasa ta baya ni haka tsayuwa ta take saboda haka yin kasa hannu za ka ji gurbi amma wani kana sa hannu yadda ka san sanda haka za ka ji nan din a mai yake saboda haka kowa zai tsaya ne normal yadda yake tsayawa maganan da yake yi kina ba zai yi ya kasance mu gamo ɗaya ba ya sa lokaci za ga yi sabu maka yi sabu dai za a gaje kunje ka faɗan kun kamar ya tafi saiti amma yi wani dogo ne wani gajere wani yana da tumbi wani bai da tumbi wani shi kuma ya yi gogo Eh, wani shi bayan sanda yake da tudu amma gabansa baya da tudu to dole za a iya samun ka duba haka sai ka ga wani ya ga wani ya fita wani ya abin saboda yanayin girman jikinsu ko rashin girman jiki wannan shine alifi da to daga nan kuma za ka gane a tuma nina kafin mala ya ambata mana shine lokacin da ka yi ruku'u to ka natsu hankalinka ya dawo jikinka ɗaya eh, ko da yake a tsayuwa ma na yi itidali sai hankali na ya dawo jikina ko da ban yi addu'an da ake yi ba ko askar da ake yi ba sai in tafi kujera sai hankali ya dawo jikin mutum kamar fatiha ce liman ya karanta fatiha bayan bai haje nun bai haje yawo ba sai ya haje yawo sannan ya kama tura sai ya dan haje yawo ya dan yi ajiyan abin sai ya kama tura bayan ya kama tura kaddara da ya ɗauko suran bai haɗe yau ba kul huwa allahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allah ba zai yi ba ai ba zai yi ba don saboda in ka a karshen sai ka yi numfashi tukuna sannan ka yi mai sannan ka yi urkuwa ina fata an gane sannan kenan na'am da tumanina istiqrarul ada yace tabbatan ainihin gabuwa kan intisabu ayyuban ku tsara wannan kuma tabbatan su shine natsuwa hankali ya dawo jiki hmm. to kaga wannan ya gwada kowa rukudin ka mike bayan ka yadda ya kamata dali ne amma mutumin da ya zo ruku'u yayi haka ko gwiwanka ka sunku yadda shi dama ana son ka mikar da shi to sai kai haka idan yi haka ba kai ruku da kyau ba to bai kamata ka yi haka ba sai ka dada hakan kawai gaba daya <laughs> eh, eh, eh. ko kuma in ka sun kuya haka waɗansu idan suka zo su sai su sun kuya haka gaba ne ko don ka sun kuya haka ka dada da yare gaba ya <laughs> eh abinda da yake bukata ne daidai wa daida kai baka yi boho ba kai kuma baka sun kuya gaba ba shine itidali da ainihin tumanina eh, natsuwa na to malam sai ce me eh? Salisa, a akara na goma sha uku tartibul ada jeranta ta bayarwa wa huwa an yakuna al-ihramu shine kabaran harama ta kasance qabla kira a kafin karatu wal qira'atu karatu qabla ruku'i kafin ruku'a wa ruku'u ruku'u qabla sujudi kafin sujada wa sujudu sujada qabla salami kafin sallama dai bayan da ya jere Allah ya sauke akwai wanda suke juyawa da wata addu'a da suke karantawa sai su juya ma wani wai don Allah ya juya alamarinsa akan mulkin duniya kai wajen da wafi ma abinda suke kenan ko wajen sa'ayi Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'irillah to shi daga marwa zai fara a hagunce a hagunce zai fara don saboda juya ma wani alamarin sa a banza an je an tura ka kaje ka aikin banza eh amma kwanakin baya na taba da labari na hadu da wani garzi da kasan ningi eh wajen safa da marwa kwarai da gaske ba almara ce. ba kirkira ne ba na hadu da shi shi kawai sai je tinkari marwa daga marwa zai fara aka ce a ma nan fa ga safan nan daga safa ake abin da ya ce a'a daga can za a fara amma a ruɗe yake eh, ba ya ɗauko a ruɗe yake in sa akwai bambanci a tsakanin makka da ningi ko ba bambanci da ina tsammanin ba mamaki bai taba fita ba iyakacinsa ya je ci kasuwan gada to sai aikin hajji ya kama eh aka ce yi mada alaran ma fa da kyar aka shawo kansa to amma wannan ma an samu da sauki wallahi akan samu mutane da yawa idan an tafi ko arfa ko wani abu kansu sai juye tun yadda aka yi ba za su dawo sai ci ba kasan wannan ya fi hatsari ko ya je ɗakin kaba ya rikice gaba daya ya ce ina kaban a ce ga kaba sai ya ce da ginin ɗakin kaban da ginin sauran masallacin yana ganin kamar da ya ne Eh. to wannan ne abin da yake gudu shine in tsabar rudewa ne da sauki amma hakkin wani ne sai da ya je wajen ya rude to kaga wannan ya muni eh, ya fi muni wani ba zai samu na zuwa ba sai lokacin da ya dawo gida ko kuma ya bar masallacin yana zuwa masauki sai ya ji hankalinsa ya kwanta ana samun irin waɗannan wani kuma ya buɗe windo kawai ba an taɓa yi ba wata mata wata ba filatana da ta buɗe window kawai sai ta ce za ta jiro. eh aka ta kama ta wata kan ma durowa ta yi amma dai na ta ji jiki wani shi kuma da ya duba ya ga inda aka yi gidan sama sai ya ce da wannan sauranmu ne muka sayar kun faɗa muku garinsa eh aka ce a yake yi da tun nan sauranmu ne a maka. Eh, Allah ya gabata Allah ya gabata mana gabaliya to wannan kenan shi sa an an samu rudani mutum ya zo ya juya to wannan kun ga bayan hankali amma ba yadda za a yi saboda duniya kawai ka je ka juya sallah kana wata irin addu'a wai don Allah ya juya wa mutum al'amarinsa ko ka juya dawafi ko sa'ayi Allah ya sauke arabiya ashara farilla ta goma sha biyar almuwalatu jerantawa fa yajibu iqa'u ajza'i salah wajibi ne ya aukar da bangarorin sallah wa arkaniha da ainihin rukunanta ya riba duha ba da min gairi tafrikin wato ɗaya na bin ɗaya ba tare da rarrabewa ba bambanci da wancan shine wannan abin da yake magana idan ka yi ka daɗe kana wani abu daban yanzu mutumin da ya yi ruku'a ya tsago daga ruku'a duk daɗewanka wato akwai gwargwadonsa saboda an ɗago daga ruku'a in dai ba alkunutu za a yi ba ba wajen addu'a ba ne idan kuma ba sallah ne wanda za a yi na shafewan hasken rana ba ai ba za a daɗe ba ka ga in ka daɗe ba ka yi muwalatu ba to sai darasin mu na gaba shine sunan salati insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh